الرحمن الرحيم قال ابن رجب الإمام ابن رجب عليه رحمة الله يسي أتشون للتافي ناسا فضل علم السلف على علم الخلف yana mana bayani akan ilmoma waɗanda ba su da amfani yana mana bayani akan jayayya mutum ya ilimi don musu don jayayya jayayya ta ilimi ba a so magabata sun kasance idan suka tattauna da kai akan matsala ta addini in ka ɗauka shi kenan in baka ɗauka su su kyale ka amma su ba sa musu ai ta ɗaukan matsala ai ta jinjininta ai ta lagudarta duk shekara sai ta zama matsala su sana da za a riƙe kashi a kanta baya cikin ɗabi'ar magabata na ƙwarai wa ma haza duk da haka fi kalamis sunnati wal a'immati a cikin maganganun magabata da shi magabanni kamaliki kama al'imamu malik wa shafi'i da al'imamu shafi'i wa ahmad da al'imamu Ahmadu da hanbali wa ishaq da al'imamu ishaq bin rahawaihi a tambihu alama a al-fiqh duk da haka suna faɗuwa game da ne kama fiqh wa madarikin ahkami sannan kuma da ina ne ake rasa hukunce hukunce بكلام وجيز سنا ينبغي ان تتشيا مختصر والدكرير يفهم به المقصود فهمتم سكي نفي من غير إطالة ما تعرف سن كبياني با ولا إصحاب ما تارد سن يوي كبيانا با haka suke yi sukan yi raddi magabata na yin raddi al-imam nukayyim alaihi rahmatullah a cikin littafinsa a cikin littafinsa a fi aqsamil qur'an ce raddi aiki ne sunna ne raddi sunna ne raddi shi yasa daga cikin maratibul kalam akwai kalamun raddi alal mubtilina akwai alƙalami na raddi ga maɓannata wani zai ɗau jiran sai rubuta abun banza to wajibi ne a cikin al'ummar musulmai kuma a samu wani wanda zai zo ya masa raddi ya fi cewa abun nan da yake yi ba ya faɗa ba gaskiya ba ne ya kawo hujjoji to suna yin haka amma ba su tsawaitawa ba su ɗauka ya zama wani abin da za a yi jini ana tayayya a kai a surutai irin yadda ɗan baya suke yi ai taraddi ai taraddi taraddi a cikin malamai wasu ba akwai wanda rayuwar shi take karewa a raddi ba zai kawo wata ƙabila ba in ba raddi ba to magabata ba su zama suna yin wannan ba ba ɗabi'a su bace su zama su ta jayayya wa fi kalamihim min raddil aqwal al mukhalifati lis sunnati kun ji ko a cikin maganganun su akwai abin da ake sama na raddin maganganun da suka saba ma sunna bi alqati isharatin sai su kawo ishara mafi kyau wa ahsan ibara sannan kuma su kawo magana wacce take mafi kyau da kamar raddin ashiq abdulaziz bin abdullahi bin baz raddin ashir abdullahi bin bas a wannan zamanin malamai suna masa shaida ana ganin a cikin malaman ahsanul radda ashir abdullahi bin bas Allah ana ganin shine ra'idi a wannan bangara da wuya ka karanta littafin Jibbaz yana raddi ga wani kaji ya kausa masa harshe na sha buga mana misali raddin da ya gudana a tsakaninsa da ashir yusuf al-qahabawi حقق الصلح بين إسرائيل وفلسطين شيء bin baz yana ganin ba za bin baz yana ganin a yi sulhu ya kafa hujja da sulhu khair da fa'in janahu lissalmi fadnah laha wa tawakkala ala Allah shi kuma karbawi ya ce ma janahu lissalmi ya kafa hujja wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum al-a'launa wallahu ma'akum walan ya tira kuma a'malakum haka suka yi suka yi suka yi raddi biyu farkon wanda ya fara rubuta ya fara rubuta ya fara rubutun shine shine tawawi shi yana ganin la yajuzu sulh bainal muslimin wa isra'il domin isra'ila ma jana hadd lisan shi kuma bin baz ya sa ya masa raddi aka rubuta da a jarida kuma suka yi to ne shi ma ya sake ba da amsa cewa ba yana tuhumar bimbaz a matsayin sosai da ya bada ba su dace ba ne amma bimbaz bai fahimci waƙe in abin da ke faruwa isra'ila ba amma nasosa da ya faɗa haka suke amma waƙe in abin da ke faruwa isra'ila to bai dace da waɗannan nasosin da ya kafa hujja da su ba shi ma kuma bimbaz ya sake mata rabi cikin lutufi da ban sha'awa shi ya sa a cikin abulmuhsinin abbad a cikin littafinsa rizkan ahalar sunna ta bi ahalar sunna ya ta buga misalai da shi ya ta buga misalai da bimba sannan a shek abubakar muna lahi abu zaidin rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa an raddu alal mukhalif shi ma ya ta buga misali da bimba a kan wannan babu na raddi, to haka magabata suke ba su kausa harshe ga mutum kai wani kuskuren da mutum ya matsala fiqhiyya amma an karanta sai ka ji baki dai an bata shi in ka zo ka ɗauko shi sai ka zata wani mutum ne mafi sharrin mutane a banka alhali yana da wasu alkhairai masu ɗimbin yawa ko da wani abin da ake masa rabbi a kan kuskure ne da gaske ne sai a masa irin wannan raddin ba na sha buga mana misali da da da da atwaijiri ashek raddin da Sheikh Muhammad Nasir Albani ya rika masa mai zafi akwai matasanmu da yawa da ba su san waye a Tuwaiziri ba in aka dauko a Tuwaiziri su ɗauka wani kasin gumin ɗan bid'a ne alhali malamin sunna ne ba amma yana da mukhalafa ta ra'ayi da shi da Albani Allah ji kansa sannan kamar raddin Albani da Sheikh Abdul Fattah Abu Hudda a kai abu gudda malami ne na sunna sosai amma yana da yayi yayi suna da tsakanin ra'ayi da albani na sha faɗa mana wasu littafin daga cikin littafin ashir abdulsallahi abu gudda littafai kayyimai sosai kamar littafin sa qimatu zamani inda ulama littafi ne sosai kayyime kamar littafin sa suwarun min sabarin ulama ya alal da littafai da yawa da ya rubuta wacce ta hakikat da ya yi littattafan da ya mataki ba su da iyaka kun malami ne a ƙasar siriya kafin Allah masa rasuwa to ka ga irin waɗannan akwai su in ka je ka karanta raddin da albani ka san waɗancan mutanen ba shikenan ko sai ka zo ka shiga tsakiya sai ka tsinshe ka sai ka ce ai kai kana tare da albani baka tare da waɗancan malamai shikenan kuma ka ɗauki su a matsayin wasu maƙila kafin kafin ku diyin waɗannan abubuwan mu riƙa kula da su a matsayin mu ɗaliban ilimi lokacin da muke karatu بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين سيد wannan بيان الدولة كاسكي كتن سي وداتر يدع سي وداتر إذا ما فهمت يدع أويك سوروت da labari da masu ilmul kalam suke yi ba a yin suka zo bayansu bal rubba malam ya zuban man tatwilu kalamin min zalika kai so tari ma kawai ta bayanin nan ma da suke yi bai kunshi wani abu na daidai ko a ɗaya ba Shi ne ake ruwaitowa daga cikinsu suna cewa kalamun salafi na qalilun lakinna fa'idatuhu kathiratu kalamu al-khalafi kathirun lakinna fa'idatuhu qalilan ko su ce kathirun qalilul fa'ida na khalaf kenan na salaf ko na salaf qalilun amma kathirul fa'ida shi ko na khalaf كثير طويل أما قليل الفائدة جنة تسوغوتي تسوغوتي أما دس أبن لا تترى فياتي حتى ترى قبكي لا يا فدي شافي دبو أيا شيك شيك قبكي دي أبن دي قماتي لا يقوم يقماتي بدا shi kuma ya cika shafi dubu ɗaya na surutu a kai in wannan ma ta bammanahu kalamu salafi wal a'imma ma ikhtisarihi wa ijazihi abinda magabata maganar magabata ta kunsa da shugabanni ma akhtisarihi tidda aikin wannan magana wa ijazihi da kuma yadda aka dunkule ta to ba za ka iya hada magana su da ba kalaf da maganganun kalaf ba yan baya wanda suke yawaita surutu shine sai yace amma ta kaman su ta an kasratil khisam wal jidal min salafil ummati jahlan wala ajza ji wannan ka'ida fama ta kaman sakata wanda ya shiru bai yi shiru ba an kasratul khisani game da kajibai da yawan musu waljidali da yawan jayayya min sulatin ummati daga cikin mabatan al'umma ba sun yi wannan shiru bane jahalan saboda ba su sani ba wala ajalan sannan kuma ba sun gaza yin magana bane ba wai ba su da bakin yin magana bane ba ba su da kalamin raddi bane walakin sukatu an ilmin wa khashyati lillahi ta'ala sai dai sun yi shiru ne saboda ilimi ya musu yawa suna da ilimi da yawa mutumin da ke da ilimi da yawa me zai ta surutu khashiyatin lillahi ta'ala da kuma tsoron Allah akwai wani kasan gumin dan bid'a dan dan tijaniya ne ana ce masa Abdullahi al-Habashi Abdullahi al-Habashi shine yake shugabantar wata kungiya da ake ce mata al yanzu a duniya suna nan suna da abubuwansu na a kala-kala da suke yi amma dai a masharabinsu 'yan tijjaniya ne to shi abdullahi al-habashi ya taɓa aikowa lokacin a shirin al'aziz bin abdullahi bin na dare ya aiko wai a sa su su yi makabala da bin ya ce a buɗe hijiri ismaila wannan wajen nan na kusa da ka'aba a sa a talabijin ɗin duniya a ganin su fa fahimar shehu bin baz فقال له ليتق الله وليتب ثم يأتي إلينا yace ji tsoron Allah ya tuba sannan yanzu shi nan sai magana ta mutu ji ku ji fa magana hal yattaqillaha wal yatub thumma liya'ti ilaina ce ji tsoron Allah ya tuba sannan ya zo gare mu shi kenan sai magana ta mutu abin da yake nufi ya fito a talabijin a ce gashi yana mukamala da babban malami bin bar shi kenan sunan shi ya yada a duniya akwai ire-iren su wanda su burin su ce gashi sun yi mukamala da wani babban malami wannan abdullahi habashi din ya aika wa karbawi ya ce yana zai yi mukabula da karbawi a sa aljazira talabijin nan aljazira sai aljazira sai karbawi lokacin ya ce to shi yanzu shekarun shi sun wuce saba'in to daga in shi ma kai shekara saba'in to ya cika sharaɗin su muƙabala sharaɗin farko kenan so na biyu yanzu shi ya rubuta littafai sun fi ɗari shi ma in ya rubuta littafai ko da ba su kai ɗari ba to ya zo sai su yi muƙabala tare da shi ba sa kata abdullahi al-habashi shi ne shugaban ƙungiyar al-habashi wa ma takallama man takallama wa tawassa'a man tawassa'a ba'dahum bi ikhtisasihi bi ilmin dunahum wanda ya ta surutu ya ta yalwata surutu da magana da labari bayan magabata to ba ya yi haka da iktisasihi bi ilmin dunahu ba wai yake ɗauke da wani ilimi ne wanda magabata ba su da shi walakin hubban lil kalami khillata sai dai saboda san surutun ne da kuma rashin takatsin rashin tsantseni a rayuwa kawai baki a buɗe shi a yi ta surutu to shi yasa kuma ɗan baya sun zama masu surutun tsiya shi na, sai mutum ya zo ai kamar littafin yan shi'a ne wani yana magana kan littafin tafsirin a ba da ba'i mujalladi tsari tafsiri ne mujalladi tsari to ne a ciki duk maganganun banza ne a ciki tafsirin a ba da ba'i ba tun maganganun banza ne a ciki mujalladi tsari Wannan ka je ka siye shi ba ya cika maka daki kawai bola ka siye bola ka cika shi a ɗakin ka duk kusan littafin in shi a haka za ka gan su biharul anwar haka yake shi ma ga tili fili ya ce fili ne littafin su haka suke rubuta duk su rubutai a ce yanki littafai sai ga su rubuta littafi kato haka duk su rubutai ne da jaye-jaye da maganganun banza da ba su da amfani da a ciki shi ce tafsirin tafsirin a shehu sa'adi wanda an dunkule shi mujalladi ɗaya yanzu ko juzuyi takwas ne aka dunkule shi rubutu ƙanana mujalladi ɗaya tafsirul karimin rahman fi tafsir kalamil mannan to wallahi tallahi ya fi tafsirin ba'i mujalladi ɗarin nan ya fi shi so dubu miliyan so dubu miliyan wannan littafin ne daidai kai ai aisaru tafasir aisaru tafasir na ayyul qarni hafizahullah ya ninka wannan so miliyan miliyan wannan ta a ɗaba-ɗaba idan ba abin da ke ciki illa su shirme su kaga ba magabata su ba su yawaita surutu ilimin su kaɗan su magana ya kan sai magana ta zama mai da shi ya sa mafi yawancin maganganun su sun fi da hadisi sun yi sai gansu da hadisi Allah shi taimaki mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in